الحمد لله الحمد لله أرحم الراحمين الرحمن الرحيم الغني ذو الرحمة وسعت رحمته كل شيء وإن ربكم لهو العزيز الرحيم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام دين الرحمة هذا الدين الذي نحن عليه دين الرحمة فربنا الرحمن الرحيم متصف بالرحمة وسعت رحمته كل شيء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمته أمة مرحومة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو موصوف بها كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخفف يخفض جناحيه للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وأمر بالعفو والصفح قال جل وعلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وكان من رحمته أن أحسن خلقه للمؤمنين قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال مالك بن الحويرث الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الشباب من قومه وأقاموا عنده عشرين يوما فقال مالك رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالنساء فقد قال فقد كان صلى الله عليه وسلم يستوصي امته بالاهتمام بامر النساء وكان من موضوعات خطبته في الحجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا وقال أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالأولاد فقد كان يقبل الأولاد لقد كان يقبل أولاده ويضع يده على رأس الأيتام وعلى رأس الأولاد وعلى رؤوس أولاد الصحابة ولما قال له أحد الأعراب إن لي تسعة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك لك من الله شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته حتى بالحيوانات فقد كانت عائشة رضي الله عنها لما استعصى عليها بعير لها تضربه بعنف فقال يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه والرفق بالحيوانات من مظاهر الرحمة وكان من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالمجتمع فقد كان يأمر بإزالة الأذى من الطريق وكان يدعو للمؤمنين أحياء وأمواتا كما أمره جل وعلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين وقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا, لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال صلى الله وحث الأمة على الرحمة فقال الراحمون يرحمهم الرحمن وقد شرع لنا عند سماء تشميت الآطف وحمده لله عز وجل أن نقول له يرحمك الله والرحمة عباد الله لا يحجرها شيئا الرحمة واسعة لما جاء أحد الأعراب وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا وذلك أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء ولذلك ومن أهمية إفشاء هذا الروح أن جعلت تحية هذه الأمة مضمومة فيها الدعاء بالرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان إذا جاء الصحابة قد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم, بأن يذكرهم بالرحمة فقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فاحرصوا عباد الله على على ذرك الرحمة, الرحمة في قلوبكم وتتبعوا الطرق التي توصلكم إلى الوصول إلى الرحمة ومن تلكم الطرق إفشاء السلام قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا لا, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم والرحمة في الدنيا للبر والفاجر وأما في الآخرة فهي مخصوصة للأبرار والرحمة تحصل عباد الله بإظهار الرحمة لخلق الله تعالى فإن الله يرحم من عباده الرحماء والرحمة أيضا تحصل بعدم, بعدم اليأس من رحمة الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال جل وعلا حاكيا عن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فهرسوا عباد الله على أن تتراحموا فيما بينكم وأن تتبعوا وأن تتبعوا السبل التي تحقق لكم الرحمة في مجتمعكم ولا تيأسوا من رحمة الله تعالى فإن اليأس من رحمة الله تعالى من سيم الكافرين أعاذنا الله وإياكم من حالة أهل النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ينقوى مسلمين جزء الله جل وعلا الله تعالى ياتي يقوى أن تسكي إيماني كجزء الله كما قوة نري يدوب أبن دي يقباتر دومون قودي كجزء الله حقيقه الله مي تكاتشن ميتكاتشن سنين يد أبن دكتي أي كتاوة سنة مسلمين ينقوى مسلمين شوى wannan addini da Allah ya yi mana falala da ni'ima muke a kansa addini ne na rahama addini ne addinin jin kai ita rahama ita ce nufin alkhairi da kyautatawa ga bayin Allah to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan addini nasa addinin rahama ne addinin jin kai shi kansa jalla wa'ala ya sifantu da sifar rahama don haka sunayensa suka zo tuli waɗanda suke tabbatar da wannan sifa gare shi ya kira kansa arhamur rahimin ya kira kansa arrahman ya kira kansa arrahim ya kira kansa durrahma ya kira kansa ar ya kira kansa albarru duk waɗannan sunaye ne da suke nuni ya zuwa ga wannan sifa ta jin kai kuma ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wasallam annabin rahma daga cikin sunayensa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari nabiyur rahma annabin jin kai kuma Allah ya ce ba mu aiko ka ba face domin jin kai ga talikai ya sifanta shi da cewar shi mai tsananin jin kai ne ga muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ɗabi'arsa ɗabi'ar rahma ce kuma rayuwarsa da koyarwarsa suna bayyana wannan rahama a cikin ɗabi'arsa da halinsa da koyarwarsa da addininsa yana daga cikin wannan mazhari inda rahamarsa take bayyana yadda Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da ya kaskantar da kansa ga bayan Allah muminai wato ya zamanto mai sassauta janibinsa yadda kowane mutum zai iya mu'amala da shi cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali yana samun karbuwa da maraba daga gare shi ba yana samun gallazawa da kaushin hali da kuma jiji da kai a kanta ba Allah ya ce saboda rahamar Allah ka zamanto mai taushin ɗabi'a a gare su da ka kasance mai kuncin rai mai kaushin hali da sun tarwatse gabarinka to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin saukinsa kowanne babu wanda yake shayin ya fuskance shi da neman biyan bukatarsa da roƙonsa da tambayarsa da mu'amala da shi yana daga cikin yadda rahamarsa take bayyana rahamarsa ga wato raunana a cikin al'umma idan ya ga masu rauni to baya kyale su hatta ya ga an yi abin da zai yaye wannan rauni nasu wata ran waɗansu ƙabilan larabawa suka zo suna sanye da fatu kusan su ya bayyana saboda alamar talauci jikinsu a yamutse saboda alamar talauci da rashi annab sallallahu alaihi wasallam nan take ya ce a kirawo jama'a mutane suka shigo masallaci ya hau kan mimbari ya yi godiya ga Allah ya yi salati ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi umarni da aifa mutane suka rinka zuwa da abin da suka mallaka na abinci da tufafi suna zubar zubewa suna zubawa suna zubar da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi tsubi na kayan abinci da tufafi sahabi jarir ibn abdullahi al-bajali da ya ruwaito hadisin yace sai ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, tana kyalkyali tana walwala saboda ya ga an taimaka ma bayin Allah an nuna jin kai ga bayin Allah to haka nan sallallahu alaihi wasallam yake yana daga cikin mazharin rahamarsa jin kai ga mata ya kasance mai tsananin jin kai ga mata da kula da sha'aninsu saboda rauninsu shi yasa yana ɗaya daga cikin ginshiƙen abin da ya yi hudu ba a kansu a lokacin hajjin ban kwana shine yin wasiya da a kyautata ma mata kuma ya kwaɗaitar da al'umma da a kyautata ma iyali ya ce wanda duk suka fi alheri a cikinku wanda suka fi kyautata ma iyalansu kuma ni ne na fi ku kyautata ma iyalaina haka zalika daga cikin mazharin rahmar sallallahu alaihi wasallam jin kansa ga yara ƙanana ya kasance yana sumbanta ‘ya'yansa alhassan da hussein ya kasance yana tsora hannunsa a kan ‘ya'yansa habbai da musamman da marayu domin nuna jin kai da kulawa da su yayin da ya sumbanci ɗansa hassan sai wani daga cikin jagororin ƙauyawan larabawa ya ce ‘ya'yana tara ni ban taɓa sumbantar ko ɗaya daga cikinsu ba annab sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama daga zuciyarka wanda ya nuna cewar ita rahama a cikin zuci take kuma tana bayyana a cikin ayyuka na nuna kyautatawa da kulawa da bayan Allah yana daga cikin rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ga al'umma ga baki daya shi yasa yake umarni ya ce yana daga cikin sadaka mutum ya kawar da abin da zai cutar da mutane daga hanyarsu wannan rahama ce ga al'umma haka zalika yana daga cikin mazharin rahamarsa ga al'umma addu'a ga muminai rayayyu da matattu wanda suke raye da wanda ma suka mutu shi yasa ya sunnata mana sallar jana'iza ya kuma umarce mu da mu yi ikhlasin addu'a ga dan uwanmu ko ƴar uwarmu idan za mu musu sallar jana'iza saboda neman ceto ne da kuma mazhari daga cikin da kuma wurin nuna wato kulawa da jin kai ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kwadaitar da mu da mu zamanto masu jin kai yace masu jin kai sune Allah ar-Rahmanu yake jin kansu ya nuna mana cewar wato sanadiyar saukar jin kai a cikin al'umma shine nuna jin kai ga bayin Allah to daga cikin hanyoyi da za mu samar da rahama shine mu bi ta farkin manzo sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ni ruko da sunnarsa ni ruko da sunnarsa kankan duk wanda ya ruko da sunnar annab sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗabi'unsa da halayensa da bin umarninsa da nisanta daga barin hannunsa da ƙoƙarin ɗaukan hali irin nasa to haƙiƙa zai sufanci da sifar rahama zama zamanto mai jin kai kuma wanda suke jin kai su ne Allah zai ji kansu yana daga cikin hanyoyin da rahama take yaduwa wanda wannan addini ya zo ya tabbatar da shi ya gaisuwar addini ta sallama domin gaisuwar addini ta sallama ta kunshi addu'a da rahama domin in za mu sallama cewa muke yi amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da albarkatunsa to a cikin dukkan gaisuwar da zamu ma juna akwai addu'a ta rahama wanda wannan shine zai sa rahama ta yadu a cikin al'umma haka zalika daga cikin hanyoyin da ake samun rahama din shine yada wannan gaisuwa yada wannan gaisuwa ba gaisuwar jahiliya da kuma gaisuwar zamani wadda ta zo take nema ta dauke mu daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita yada sallama ita ce take sanya soyayyar juna a tsakankanin bayan Allah kuma wannan soyayyar juna ita ce take sanya ita ce sanadi na shiga aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai sun sai kun so juna bana gaya muku abin da zai sa ku so juna ba ku yada sallama a tsakaninku samun soyayya tsakankanin juna mazhari ne daga cikin mazharin rahama hanyar da ake samar da shi shine yaɗa sallama daga cikin abin da yake tabbatar da sallama da yake tabbatar yake kai mu zuwa ga samun sallama a tsakankanin mu muminai wanda wannan addini ya tsora mu a kansa shine mu zamanto masu kaunar rahama masu kyautata zato ga Allah cewa rahamar Allah na nan tafi rahamar Allah na nan sauka da kuma rashin ɗebewar haso da yanke ƙauna ga barin rahamar Allah yayin da za ka ji muna hirace-hirace muna maganganu waɗanda suke nuna yankewar ƙauna daga halin da al'umma take ciki to wannan ba halin muminai ne. wajibi ya zamanto koyaushe muna kyautata zato ga Allah muna ƙaunar saukar rahama muna cewa Allah zai Allah zai saukar da rahamarsa Allah zai gyara mana Allah zai ji kanmu wannan haka ya wajaba harshen mu ya kasance domin wannan shi ne zai sanya rahama ta sauka a cikinmu kamar yadda Allah ta'ala ya kirari ga bayin Allah waɗanda suke tashi cikin dare suna sallah suna tsayuwa suna ruku'u suna sujada suna jin tsoron azabar lahira kuma suna ƙaunar rahamar Allah wannan ƙaura ta rahamar Allah wajibi ne mu kasance a kanta domin samun rahama a cikin al'umma mu sani fa 'yan uwa dukkan mushkilolin da al'umma take ciki babu abin da zai yaye su illa saukar rahamar Allah to kuma wajibi ne mu sanya tunanin saukar rahamar Allah da ƙaunarta da sauraron zuwanta ya zamanto koyaushe yana tare da mu dare da rana in Allah yadda Allah maɗaukacin sarki zai tabbatar mana da abin da yake cikin zukatanmu na alkhairi in ya Allahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira in Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku Allah zai ba ku alkhairi Allah ka ba mu alkhairi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم كن لعبادك المستضعفين في فلسطين اللهم نجهم من كيد الظالمين اللهم اصرف عنهم عداوة المعتدين اللهم انصرهم على عدوهم عدوك وعدوهم اللهم عليك بأعدائهم اليهود وسائر الكفرة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله